أعوذ بالله بسم ala rasulillah والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka ne yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa da datarwarsa a wannan dan takaitaccen tsokaci ne zan yi bisa ga ainihin wannan shiriri ta ma zan ce wanda na kalla <clears throat> ana ainihin wato yada a social media wato wannan tsantsar farfaganda ce wanda ainihin waɗannan mutanen suka fito da ita abin da nake so da su malam dalhatu lagos tare da dukkanin girmamawa ya kamata ka fahimci cewa yanzu fa mutane sun waye ba lokaci ba ne wanda za a ainihin wawaitar da su a hana su fahimtar abin da ya kamata su fahimta wannan ainihin wato farfaganda da kuka fito da ita babu ainihin wanda za ku ainihin yaudara da ita in ba dolo ba wanda <clears throat> alhamdulillahi yanzu zamani ya riga da ya ci gaba a riga da an waye wato dukkanin wanda ya kalli kadiyar zai tausayawa wato waɗannan bayin allah ne abin da ke faruwa farko su suka nemi mukabala malam dalhatu lagos ka nemi wato a doktor idris hafizahullahu ta'ala mukabala sai doktor da yake bai da girman kai yace ba laifi amma ku turo ainihin shugabanku wato malam sani haya jingir shi ya zo mu zaman da shi kaga dakta bai ki karban wannan zaman ba wanda wannan yana nuna tawazu'insa da kuka matsa sai ce to ba laifi za ku ainihin ainihin iya zuwa kuɗin ma ya karbi taku mukabalar wanda abin dariya tun da aka ce an karɓi wannan mukabalar sai ainihin hankalin su ya mugu mugun tashi domin su riga da sun san su ba tsaran dakta ba ne kwata-kwata ba su da wani wanda yake tsaran dakta domin daman a farfagandar da suka zo su yi daga farko tunda su sun sani ba tsaran dakta ba ne to za su ta ainihin kumfan baki suna cewa ya zo a yi mukabala to shi kuma sai ya ki kula su saboda su ba tsaransa ba ne sai ainihin su wawaitar da hankalin mutane su ce ai to sun neme shi mukabala bai zo ba wannan shine abin da suka so su yi daga farko to sai a wannan lokacin kuma sai dakta hafizahullahu ta'ala sai ya karba musu to kaga a lokacin da ya karba musu sai ya ce musu to ga sharadi tunda ku kuka nemi mukabala to ku zo a masallaci na sannan kuma ku ainihin ayyana mutanen da za ku zo da su dakta ya riga da ya cikakken bayani akan wannan kawai sai ya zamanto wannan bayanin da dakta ya yi bayan karɓa musu mukabalar da suka daɗe suna nema wanda na faɗa ita mukabalar ma daman asali ba wai mukabala ba ce suka nema a'a tunda sun san su ba tsaran dakta ba ne kana iya cewa rashin kunya nema irin waɗannan su ainihin iya buɗan baki su yi ainihin wato reply akan abin da Dr. Idris yake faɗa amma tare da haka suka runtsa ido suka ainihin ce wai suna neman shi mukabala wanda sun so hakan ya fusata shi ya ƙi kula su amma daga ƙarshe da ya karɓa sai hankalinsu ya tashi suka dawo suna waɗansu maganganu na tashanci na rashin kunya a wannan lokacin sai ya ce musu to shi kenan ga masallaci na akwai muƙabaloli daban-daban waɗanda aka yi a wannan masallacin nawa akwai 'yan shi'a waɗanda suke mun saba da su a aƙida amma bai hana sun zo masallaci na an yi wannan tattaunawa kuma an tashi lafiya an baiwa kowa haƙƙinsa kai hatta 'yan boko haram sun zo wannan masallacin nawa an yi wannan tattaunawar babu kuma abin da ya faru da su an tattauna an ƙare wannan tattauna don haka kuma ku zo an ɗauki nauyin security an ɗauki nauyin komai da komai abinda kawai za ku yi shine ku zo da waɗanda za su ɗaukan muku karatu domin kada ɗaliban dakta su ɗauki wannan karatun ku ce an yanke muku wani abu don haka ku zo da waɗanda za su muku video da kuma waɗanda za su ɗaukan muku audio da waɗanda za su mika malaman ku littattafai wannan shine fa abin da aka faɗa muku fa shikenan daga wannan lokacin suka rikice suka ainihin koma suna abin da yake mujazafa ce zalla suka ce ha wai su ba za su je gidan dakta ba waye mutu waye tashi wanda wannan duka daman salon gudu ne daman tun a farko sun zaci cewa idan suka yi wannan tayi mukabalan ba za a karba ba to sai su fake da wannan to kuma sai suka yi rashin sa'a sai aka karbi wannan wato tayin da suka yi da yake dakta ba mutum bane mai girman kai gaskiyar ake so a tsage su kuma sun san menene mustawarsu ba ta kai ba domin idan da asali gaskiyar suka nufata alal akalle idan da girmamawa da ladabi da tarbiyya ba ku ya kamata ku ainihin aji irin wannan magana ta neman mukabala zuwa ga dakta ba a alal akalle alal akalli a yi maneji a tura wannan shawarar zuwa ga malam sani hayajingir a ce akar makallahu ga abu kaza ga abu kaza da kai da shi ku ne manya kuma ku ne ainihin malamai da haka da Allah ka neme shi a zauna amma ba ku yi haka ba ba ku yi haka ba sai ainihin kuka jefa mukabalan wai ku ku kuke neman dakta mukabala kaga wannan wato abun Allah sa uwake kawai wai sai kuka buge da cewa a'a ku ba za ku je gidansa ba ku ba za ku je masallacinsa ba ha to kuka nemi mukabalar sai ce muku ga sharadi guda biyu ku zo masallacinsa za a ba ku cikakken amni me kuke gudu ba za ku zo masallacinsa ba idan har waɗanda suke an saba da su har aƙida sun zo masallacinsa a yi wannan mukabalar babu abin da ya faru ba a ci musu zarafi ba ba a zage su ba to kuma yasa ba za ku zo ba wannan ke nuna maka daman asali ba mukabalar suka so ba ku ba kuka nema bari in buga muku misali a sheikh alkasim hotoro hafizahullahu ta'ala a lokacin da suka nemi abdul jabbar da mukabala. su suka nemi abdul jabbar ko e sai suka aika wa abdul jabbar da takarda cewa suna neman sa mukabala amma ko kuma wannan hayaniyar duk da kuke a social media ne har yau babu takardar da kuka aika wa dakta sannan babu inda aini inna lillahi wa inna ilaihi raji to a wancan lokacin su mala alqasim suka tura wa abdul jabbar takarda cewa suna neman shi mukabala abdul jabbar sai ya ce musu ya karba da yake su da gaske mukabala suke nema abdul jabbar sai ya ce su same shi a gida da yake da gaske mukabala suke nema har gidan suka je suka same shi ma ba a masallaci ba fa a cikin falonsa aka zauna aka yi wannan mukabalar bisa ga menene tunda su suka nema shi kuma ne sai ya ce musu ya karba sai kuma ya sanya musu ka'idojinsa na daga cikin ka'idojin suka ce menene ya ce su same shi a gida tunda mukabala suke nema da gaske suke da gaske shi kenan sai ba su ainihin ce a ba za mu same ka a gida ba kaza sai dai mu je mu kama hotel sai dai mu je mu kama a'a sai suka ce ba laifi za mu zo mu same ka kuma suka je suka same shi har gida har a falon su aka yi wannan mukabalar to shi fa dakta fa ba ma a falon sai ce ba ku zo a masallaci na kuma shi a kankin kansa ma dakta ya ayyana ya ce hatta shi a ɓangarensa ba wai dukkanin jama'a za su zo ba a'a kamar yadda ta ɓangaren su mutane ne waɗanda suke lissafaffu haka to shi ma haka ɓangaren sa ba wai kowa zai zo ba waɗansu mutane ne lissafaffu kidanyayyu wannan fa ne amma shi kenan suka bige suka rikice shi kenan wai kazan sai muka kalli takarda tana yawo wai cewa gashi ranar da ainihin za a yi mukabala to ku da waye kuka zauna kuka saka wannan ranar shin daman ana saka ranar mukabala da dad da garin da za a yi da wurin da za a yi ba tare da an tattaunawa da bangaren duk da bangarori biyu din ba shi yasa na ce muku wato wannan gidadancin yayi yawa jama'a yanzu sun riga da sun waye ana ganin yadda ake mukabala a ainihin duniya baki ɗaya idan har mukabalan ne dole sai an samu menene bangarorin guda biyu sun haɗu sun tattauna sun yi ittifaki to amma ku ba tare da menene wannan tattaunawan ba kuka ayyana menene ga wurin da za a zauna a yi wannan mukabalan kuka ki karɓan wancan wanda wannan daman duka ainihin wato gudu ne da kuma ainihin tsoron mukabalan tsoron tattaunawar wanda daman kamar yadda na faɗa daga farko kun zata ba za a karɓa ba domin ku a kanki gansu kun san rashin kunya ne ire-iren ku wai a ce wai su za su buɗe baki wai su ainihin yi reply akan abin da Dr. Idris ya faɗa. belle wai har a ce kun neme shi muqabala shikenan wai sai muka kalli takarda na yawo wai sai muka kalla takarda na yawo wai za a yi wai muqabala tana nan daram to dama wace ce ba ta nan Tunda aka ce an karba ba mu ji kun ce uffan ba kamata daga lokacin da aka ce kun karba ku ainihin taso da girmamawa ku zo ku same shi har gida ku kawo masa ku ce to ya kamata yanzu mu zo mu tattauna akan abubuwan da za mu ainihin mukabala a kansu sannan kuma mu sa lokacin da zamu ainihin wannan tattauna amma duka ba yi haka ba wai kai idan muka kalli takarda na yawo wannan wani irin shiriri ta ne wannan talatsuwa ce kawai da hayaniya kawai wanda ko shakka babu wato wannan ainihin daura da aka musu ita ce ta ainihin bata musu rai ita ce wato suka fahimci an musu illa an tona asirin su da babu su da hanyar da za su warware abin da aka yi to shine suka ainihin fito da wannan farfagandar yanzu bari menene su ayyana cewa ga wurin da za a zauna ga kuma lokacin da za a zauna ba tare da menene sun shawarci ɗayan ɓangaren ba don menene su wawaitar da hankalin mutane su ce to ai gashi ya ki zuwa a yi wannan mukabalar alhalin ba ku faɗa masa ba a zauna da shi ba ku tattauna da shi ga daɗin da za a yi wannan mukabalar ba ma har yau babu wata takarda ingantacciya wacce aka lissafa me da me da me za a tattauna akan wannan mukabalar babu wannan takardar to waye wannan haka ake mukabala haka ake tattaunawa wanda dukkanin wani mai hankali ya riga da ya sani kawai daman asali ba wa mukabala kuka nema ba a cin mutunci kuka so domin idan ba cin mutunci ba fa wallazi nafsi bi yadi ire-iren waɗannan mutanen wallahi ba su ya kamata a ce sun buɗe sun bude baki sun ainihi magana akan Dr. Idris ba wallahi ba ire-iren su ya kamata a ce sun buɗe baki sun yi magana akan Dr. Idris ba kamata yi idan da gaske akwai girmama kuma akwai tarbiyya alal akalli alal akalli ayi maneji ku je ku samu wato malam sani ya haya ku ce masa to ga abin da ke faruwa a matsayin ku manya tsakaninku ya kamata ka neme shi mukabala ya kamata ka neme shi ku zauna abin da ya kamata ku yi kenan amma wai sai saboda ainihin rashin tarbiyya kuka fito wai ku ne masu neman sa mukabala wanda kun yi hakan din da tunanin ba zai karba ba sai ku samu abin da za ku faɗa wa mutane cewa kun neme shi ai mukabala bai karba ba to alhamdulillah dakta ba mutum bane mai girman kai sai ya karba a haka to da ya karba kuma hankalin ku ya tashi kuka bige ku shiga nan ku shiga nan ku shiga nan wai kawai kawai sai muka kalla babu babu tattaunawa da ta gudana tsakanin bangarorin guda biyu ga takarda tana yau wai mukabala tana nan dara wanda na rantse da Allah mu idan da kun bamu damar da dakta ya baku to na rantse da Allah mafi yawancin abubuwan da kuke yi na karkata wallahi da mun riga da mun kakkaɓe muku kura da dadewa idan da a ce za ku ba mu kwatankwacin damar da dakta ya baku idan muka jefa muku kalubale da tahaddi na neman mukabala akan waɗansu abubuwa za ku ce mana kun karba wallahi mu ko a falon ku kuka ce kun karba mu je wallahi za mu je amma menene abu nawa abu nawa muka ainihin jefa muku kalubale ko ko ko ko uffan ku ce ba wanda wannan dakta damar da ya baku wallahi damu a ce wannan wuri don haka wannan kawai kokarin wawaitar da hankalin mutane ne kuma wallahi mutane su riga da sun waye wannan kokarin ainihin wato kadar da ainihin tunanin mutane ne su ainihin tashi daga kan abin da ake ainihin su koma kan wani abu daban wanda wannan mutane alhamdulillah suna da hankali kuna da ikon ku faɗi dukkanin wata magana amma ba ku da ikon da za ku cusa wannan magana a cikin zukatan mutane duk abin da ka faɗa kana da ikon ka faɗa amma mutane su za su zo su yi hukunci akan abin da suka faɗa akan abin da ka faɗa wannan kawai shi ne. don haka idan har da gaske ne muƙabalar ne to alal aƙalli tun da dakta ya karba to ku haɗa lajina wacce za ta je a zauna a tsara ranar da za a yi muƙabalar sannan kuma a ba da topics da abin da za a tattauna akan muƙabalar kamar yadda su mala alƙasim hotoro hafizahullahu ta'ala lokacin da suka nemi muƙabala da abdul jabbar sai da su menene ainihin aka ba da topic sannan kuma aka sanya abdul jabbar shi ne ma wanda ya sanya lokacin shi ya sanya lokacin abdul jabbar shi ya sanya lokacin kafin na menene aka zo aka yi wannan tattaunawa waya ma ku kuma kawai gashi na to ko jahilcin ya kai ga ko salon tattaunawa ma ba su sani bane oho wanda kawai ni dai abin da na fahimta kawai gudu ne suke so su yi da kuma menene ƙoƙarin naɗe tabarman kunya da hauka wallahi ta tabarmar kunya da hauka ne don haka Allah ubangiji wato ya shirye ku Allah ubangiji ya shirye ku wallahi na faɗa wato mu mun ɗauki wannan rikici ne na cikin gida shi yasa akwai abubuwan da muke ganin lokacin faɗansu bai yi ba shi yasa muke gani tun da rikici ne na cikin gida irin waɗansu abubuwa da kuke yi muke ba ku uzuri a kai amma wallahi duk lokacin da muka juyo muka ce za mu muku magana da irin harshen da kuke magana da shi to wa billahi za ku ainihin wato rena dawan garinku wato tafiyar za ta canja muku wato abin da kuke zaton gaba ɗaya zai canja muku don haka mu har yanzu muna nan muna da fahimta cewa wannan rikici ne na cikin gida amma wallahi duk lokacin da menene muka ainihin yanke tsammani da kuma fahimtar cewa ainihin akwai ɗan burbushi burbushin ainihin wato wani abu na gaskiya a tattare da ku wallahi lokacin da muka juyo muku wallahi za ku gane dan haka kamar yadda na faɗa ko yan bidiya da muka saka su gaba muke musu rudud mabambanta ba wa muna musu rudud bane da mujarradin shaksiyar saboda kin gaskiya da su kai to wallahi kuma daga lokacin da haka ta ƙara bayyana a gare mu sosai to wallahi za mu muku rafkar da wallahi har abada ba za ku tashi ba har abada ba za ku tashi ba domin mun san tarihin mun san inda abun ya faru hatta maganin kafirta da kuke ba abin da mu sani ba na tarihi amma muna ganin babu maslaha mu zo muna faɗa mutane abin da aka yi a shekarun baya da dadewa muna sane kadiyar cewa shinkafa ta mutu saura taliya duk irin waɗannan kadiyoyin muna sane da su waɗansu abubuwa lokacin faɗin su bai yi wallahi lokacin faɗin su bai yi ba amma na rantse da Allah wannan kofar da kuka bude ta cin mutunci da kokarin wawaitar da hankalin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa billahi allazi idan ba ku rufe ta ba na rantse da Allah sai kun yi nadama menene ma me yasa ma ainihin kuka kasance a wannan karni me yasa ma kuka kasance cikin rayayyu saboda menene za mu ku tonon sililin da ba ku taba zaton za mu muku ba duk wata ainihin wato rufa-rufa da muke muku saboda menene saboda tunanin aƙida ɗaya ce wallahi Allah ubangiji ya sauwake dan haka wannan dan takaitaccen sako ne wanda hatta wani inda gaske ne wannan laccan da muka yi babu wanda ya isa ya fito ya ce uffan a kanta Allah ubangiji ya shirye ku wallahi wallahi muna nan tsaye muna kallon ku ba abin da za ku faɗa na karatu wanda ba za mu zo mu warware shi ba wallahi ba abin da za ku faɗa hasali mu muka ɗora muku ainihin abin da har a tashi kiyama ba kai ku warware shi ba kuna fakiya da mazhaba mun kusa mu tono ainihin hakikanin sirri domin mun san baku da alaka ta kusa ko ta nesa da Imam Malik da mazhabar Malikiya akwai wanda kuke karewa wanda muke ganin lokacin fito da irin waɗannan maganganun bai yi ba amma a je zuwa wallahi idan lokaci ya zamu fito mu faɗa mutane hakikanin lamari ba wai mazhabar Malikiya kuke ba shi yasa na dan ishara na ɗan shafa kanku sama sama ce idan har mazhabar Malikiya kuke bi kuma kuke ainihin zargin dukkanin wanda ya saba wa mazabar malikiya a lokacin da ya yi riko da wani abu wanda ya tabbata na kawo muku misalai na ce a mazabin malikiya wala in kai in kai menene in kai tabligi daga cikin malaman malikiya ma akwai wanda suka ce sallaka ta ce akwai ma wanda suka ce ba wai ma maganan kai ba fa hatta ma mun da suke ainihin sallah a tattare da ku sallar su ta ce na safa abubuwa masu yawa to ku dai a juri zuwa rafi eh ne ko abin da zan fada wa bil kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh